أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da abubuwan da suke ingiza mutum ya zuwa ga aiwatar da girman kai daga cikin abubuwan da muka ambata mun ce akwai sabubba wanda za su kasancewa na addini ne akwai kuma sabubba wanda za su kasance na duniya daga cikin sabubba na addini wanda muka ambata mun ce akwai ilimi akwai kuma aiki wanda insha Allah nan gaba za mu yi bayaninsu hakanan daga cikin sabubba na duniya mun ce akwai sabubba wanda suke kamar misali na nasaba ko kuma ƙarhi iko kenan ko kuma kyawo ko kuma yawan mataimaka ko kuma yawan dangi ko abin da ya kama da hakanan suna daga cikin sabubba na duniya wanda suna taimakawa wurin mutum ya kasance ya sami kanshi a cikin layin masu girman kai idan har bai hankali ba saboda haka nan lazim ne kasance mutum ya yi ƙoƙari iyawansa iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya bincika kansa in yana da irin wannan sifa ɗin ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙe ta idan ya kasance falillahi alhamd bai da wannan sifa ɗin to ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi murakaban kansa a kodayaushe ganin cewa bai fada ba a cikin haɗarin irin wannan sifa da sifan girman kai kamar yadda muka yi bayani kan cewa sabubba guda biyu ne sabubba na addini wanda muka ce shine ilimi da kuma aiki mutum yana ganin cewa yana da ilimi saboda haka baya ganin wanda bai da ilimi da daraja bai ganin sa da kima shi ne ke bani nan wurin ke cewa al'ilm wa ma asra'ul kibar ilal ulama cewa shi ilimi yana daga cikin asbaba wanda suke ingiza mutum ya zamanto ya girman kai amma shi ne yake sa malamai sun fi kowa saurin girman kai da su suna ganin cewa su malamai ne kuma suna da ilimi saboda haka kenan ba wani wanda ya kai iliminsu dole a bi su dole a girmama su dole a yi musu hidima da abin da ya kama da irin wannan kenan su malamai su ne suke saurin fadawa cikin irin wannan tarko din saboda su ne suke da ilimi kenan sai mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙi zuciyar shi in ba haka nan zai samu kanshi a cikin tarkon girman kai ya zamanto ya haɗa a ciki shi yasa ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa afatul ilm alkhuyala yake cewa aibin ilimi shine khuyala watan girman kai mutum ya rika ganin cewa yana da ilimi saboda haka ba wanda yake iliminsa kenan sai ya rika girman kai ga wanda bai kai wannan nasa ilimin ba wanda yake kasa gare shi sai ganin cewa dole shine za a fara ma sallama dole shi ne idan ya zo a tashi a bashi wuri dole shi ya kamata ya fara shiga a majalisi dole su ya kamata ya zamanto sun zauna gaba ko abin da ya kama da irin haka wannan sifofi ne wanda shi wanda yake da girman kai wanda yake aiwatar da irin wannan aikin ya san da cewa akwai waɗannan sifa ɗin tare da shi kuma lazimi ne ya ƙoƙarin ganin cewa ya kansa in ba haka nan ba shi zai masa ƙulli wanda warwaransa yana da wahala shi sa kenan malamai su ne suke saurin fadawa a cikin wannan tarko na sababin da ke ingiza mutum ya zamanto ya girman kai wanda yake shine ilimi saboda haka kenan lazimi ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya yaƙi kansa ya yi murakaban kansa a yaushe ganin cewa bai fada a cikin irin wannan cutan ba na biyu kamar yadda muka ce al'ibada watan al'amal kenan wal ibada aiki da ibada wata mutum ya ga cewa shi ne ya fi kowa iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma koyarwa na addini wannan shi ma sababi ne wanda muna a gane su da shi ilimin da ma aiki din sabubba ne daga cikin sabubba na addini watan ka ga cewa ka fi kowa aikin ibada saboda haka wannan sai ya zamanto ya ingiza ka kayi girman kai saboda kana ganin ka yi kowa yawan sallah ka kowa yawan nafilfilu ka yi kowa sallah a harkar lokaci kafi kowa sallah a cikin jam'i kana yawaita azumi da tatawu'i da sauransu sai ka ga cewa duk wanda bai kai wannan ƙoƙarin naka ba to ka shi kuma kana ihsasin cewa kai ka hi dacewa da shi a kan dukkan wani al'amari kaga aikin addini ne fa amma sai zamanto girman kai ya zo ya shiga ciki sai bata shi kenan aikin mutum yana da kima kuma yana da muhimmanci a wurin Allah subhanahu wata'ala yana da kyau mutum ya yi ilimi yana da kyau kuma mutum yayi aiki na ibada ya bi Allah subhanahu wata'ala ya yi aiki da koyarwa na addinin musulunci amma kuma lokaci guda yana da kyau ya zamanto ya kiyaye ganin cewa wannan bai ingiza shi ba ya shiga layin masu girman kai wanda suke yin izgili suke wulakanta wanda ba su kai su ba kinan nan wuri yana cewa al’amalu wal ibada walisa ya khlu an razilatil gurur wal kibr wa istimalati qulubin nas az-zuhad wal ubad wa tarashah al kibr minhum fi dunya wad din amma amma ad-dunya fa huwa annahum yarawna ghayrahum bi ziyaratihim awla min anfusihim bi ziyarati ghayrihim watan aiki da kuma ibada wannan ba makawa ba su wafinta daga mummunan ɗabi'a da kuma ruɗi na girman kai da kuma ƙoƙarin ganin cewa an karkato da zukatan mutane musamman masu zuhudu da kuma masu ibada kenan sai kasance irin wannan girman kai ɗin ya kasance ya koma a cikin ya samo asali daga ɓangaren duniya da kuma addini sai kasance kenan ya ya wazza'u ya rabu bangaren duniya da kuma bangaren addini ta sai kasance za su yi istifada da bangare guda biyu ne za su yi amfani da shi a duniyance hakanan kuma za su yi amfani da shi a addinance tun za ka same su suna yawan ibada suna yawan aiki amma me suke ni da wannan ibadan nasu ya yi kama da riya-riya ya yi kama da kuma girman kai girman kai wata suna ƙoƙarin karkato da zukatan mutane musamman wanda suke son harkan ibada masu son harkan zuhudu mai zamanto sun karkatar da su zuwa gare su su rika ganin su da kima sai su rika girmama su su rika yabon su su rika haɗin abubuwa da karamomi dangane da su ko abin da ya kama da haka amma ɓangaren da muka ce zai zamanto sun yi amfani da shi ɓangaren duniya shi ne ce amma duniya fahuwa annahum yarawna ghayrahum bi ziyaratin aula min min bangaren duniya suna ganin cewa su duk wani wanda ba su ba dole ya zamanto ya ziyarce su amma suna ganin bai dace a ziyarce wani ba in ba su ba wannan mafiya kana samun shi bangaren waɗanda suke lizimtan ibadodi suna itibarin kansu su ma'abuta ibada ne ma'abuta zuhudu ne saboda haka suna ganin cewa su ya dace a ziyarta su ba su ganin cewa sun dace su ziyarce mutum in za ka ziyarce su so ɗari su ba su ziyarce ka ba ko so guda tana yawa ko da ka haɗa cikin wani mummunan hali ko ba ka da lahiya ne ko ka yi haɗari ne ko abin da ya kama da haka ne in dai ba ka mutu ba ne ba za su tsaya kanka ba wannan sifan suke nan ɓangaren al'amarin duniya wa ya tawakka'una qiyaman nas bi qada'i hawa'ijihim kuma a koda yaushe suna tawakku'i kan cewa mutane dole su biya bukatunsu za ka same su ba wani aiki suke yi ba wanda zai kawo musu abin da za su walwale matsalolinsu na yau da kullum saboda haka za su kasance ko da yaushe suna tawakkuye mutane ne za su biya musu wurin zaman su mutane za su ɗauki nauyin shi abin da za su ci mutane za su ɗauki nauyin shi sauran bukatunsu da komi mutane za su ɗauki nauyin shi saboda mai saboda suna ganin su sun inkata ga ibada sun dage da ibada da sauran saboda haka su sun yi ƙarhin ya zamanto sun je sun neman ma kansu sai dai a neman musu wannan sifa ne daga cikin sifofin mutane da suke da girman kai wanda lazim ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya rabu da shi kenan za mu ganin dangane da al'amarin duniya kenan amma dangane da al'amarin addini wa amma fiddin fa huwa an yara nas halikin wa yara nafsahu najiyan amma dangane da al'amuran addini a ko kodayaushe za su ganin cewa su su ne suka tsira su su ne bayan allah managarta wanda ba su ba halaka a cikin wannan duniya din banantana azaba a ranar lahira saboda haka duk wani wanda ba su ba kuma halakakke ne mutum batacce ne ko abin da ya kama da haka nan za ka sami suna da wannan tunani din alhali in ka duba mutumin shine halakakke bai sani ba domin kai kana ganin cewa kai ka tsira duk wanda ba kai ba bai tsira ba na cikin halaka saboda haka nan ma za ka riƙa yin girman kai gare shi da abin da ya kama da haka alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cikin wani hadisi sai yana cewa idza ar rajula yaqulu halaka nas fa huwa ahlakuhum yake cewa idan kaji mutum yana cewa mutane sun halaka mutane sun taɓe mutane kaza kaza to shi ya fi su hallaka wata lokacin da yake gaya wannan kalma ɗin yana yi ne saboda ya jawo intibahin mutane zuwa gare shi akan cewa shi shi ne kawai wanda ya tsira shi shi ne kawai yake bin Allah subhanahu ta'ala shi kenan wannan sai ya sa shi girman kai ya rika tinkaho yana ganin cewa shi wani abu ne kuma ya yi sauran mutane kaga kenan so da yawa mutane suna amfani da abubuwa na addini domin zamanto sun saman ma kansu wasu makamai wannan ba inda zai kai sai mahallaka tana yawa zahirin mutane suna ganin cewa mutumin kwarai ne ko ya tsira ko abin da ya kama da haka amma a wurin Allah subhanahu ta'ala ba haka bane kamar da mu gani cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai zo ya rika shewa kan cewa mutane sun halaka mutane sun tabe mutane sun bar Allah alhali ba yana nufin Allah bane cikin wannan magana ne wal azbillah to wannan kenan mutum zai yi asaran duniya kenan da da lahira shi yasa kuma ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kafa bil mar'i sharran an yuhaqqira akhahu muslim ya ishe mutum sharri ya kasance ya ji ya wulaƙantar da ɗan uwansa musulmi watan kenan daga mauka'in girman kai watan girman kan da yake ihsasi da shi da ruɗin da yake ihsasi da shi a cikin zuciyarsa ganin kan cewa ya yi kowa wannan shi yake ingiza shi ya rika wulakanta har ma yan uwansa musulmi wanda shi a tunaninsa yana ganin cewa ba su kai marhalansa ba ba su kai mustawan shi ba saboda haka halakakku ne sai ya rika wulakantar da su to wannan kuma shine zai kai shi mahallaka shine harko wanda zai halaka kamin su saboda haka abinda za mu hidda natija a cikin wani al'amarin abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya yi girman kai suna da yawa daga cikinsu mu ambace guda ne kawai saboda karancin lokaci insha Allah cikin darussa masu zuwa nan gaba za mu ambace za mu a gurguje mun bayyana cewa faidul kashani almarhum ya bayyana asbabu guda bakwai wanda ya nuna kenan su ne abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya girman kai daga cikinsu mu ambace guda wanda kuma mun kasama shi zuwa kashe biyu inda muka ce akwai asbabu na addini akwai asbabu na duniya inda muka bayyana kenan da ilimi da aiki yana daga cikin asbabu na addini hakanan da nasaba da kyawu da kudura da dukiya da yawan mataimaka shi ma daga cikin asbabu na duniya wanda wannan dukan abubuwa ne wanda idan mutum bai yi la'akari ba da su za su iya jan shi ya zuwa ga hanya na girman kai ya zamanto maimakon sun samu masa arzikin duniya da lahira maimakon sun samu masa tsira na duniya da lahira sai zamanto sun kai shi mahalaka sai zamanto ya rashin rabo duniyarsa da lahiransa wal wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke nisantan girman kai da dukkanin nau'o'insa masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayansa masu ƙoƙarin ganin cewa sun gyara ɗabi'unsu sun yaƙi zukatansu daga miyagun ɗabi'u zuwa ga kyawun ɗabi'u da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin